Hausa na murya Amurka ke magana daga nan Benue, Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin sake gabatar da wannan shirin da ya kasance na karshe a yau. Bayan labaran duniya za mu garzaya birnin tarayya Abuja inda aka tashi zama majalisa baram-baram sakamakon bambancin ra'ayi da aka samu dangane da batun yi wa doka zaɓe gyaran fuska. Muna kuma da rahoto kan sanarwar da gwamnatin ƙasar Algeria ta yi na sake buɗe kan iyakarta da jamhuriyar niger bayan rufe ta na tsawon shekaru bakwai. Kafin nan ga halin da duniya ta wuni. Assalamu alaikum ga labaran duniya. Akalla mutane bakwai ne suka mutu sannan wasu da dama suka bata a Jamus bayan wata ambaliyar ruwa mai karfi da ta juya zuwa koramai da ta cika titina da mamakon ruwan sama wadda ta yi awon gaba da motoci da haddasa rushewar wasu gine-gine. 'Yan sanda a garin Koblenz na kudancin kasar sun faɗa a wani sakon Twitter da suka wallafa yau Alhamis cewa mutane hudu sun mutu a karamar hukumar Ahwaila sannan kusan hamsin sun makale a kan rufin gidajensu suna jira a kawo musu ɗauki. 'Yan sandan sun ƙara da cewa an kawo musu rahotannin bacewar mutane da dama jamus da kasashe da ke makwabtaka da ita sun ga ruwan sama kamar da bakin kwarya a 'yan kwanakin baya-bayan nan lamarin da ya haifar da mummunar barna akalla mutane biyu ne kuma aka ba da rahoton su ma sun mutu a kasar belgium an tsare shugaban tsaro a fadar shugaban kasar haiti a wani bangare na binciken kisan gillar da aka yi wa shugaban haiti jovenel moise a ranar bakwai ga watan yulin da ya gabata Wani makusancin Dimitri Herod ya ce an tsare Herod ne a jiya Laraba. Gidan talabijin na CNN ya ce Matini ta ƙi bayyana a gaban kwamitin binciken kotu da mai gabatar da kara na Port AU Prince ya ba da umarni saboda 'yan sanda sun gayyace ta don yi mata tambayoyi. An kashe Moise ne a lokacin wani hari kafin hudowar rana a gidansa da ke unguwar masu hannu da shuni da ke wajen babban birnin kasar Haiti wanda ya bar matarsa Matini da mummunan rauni. Shugaban 'yan sandan Haiti Leon Charles ya ce ana tsare da 'yan kasar Colombia takwas da 'yan Haiti uku da ke da alaka da harin ciki hadda dan shekara 63 da haihuwa Christian Emmanuel Sanon da aka haife shi a Haiti kuma mazaunin jihar Florida Amurka wanda 'yan sanda suka yi imanin shine ya yake kashe Moise. Charles ya ce Sanon ya isa Haiti a wani jirgin sama mai zaman kansa a farkon watan Yuni tare da wasu 'yan Colombia. Wani jami'in hukumar hana fataucin muggan kwayoyi na Amurka ya faɗa wa BOA a wani saƙon imel cewa ɗaya daga cikin waɗanda ake zargi da ake tsare da shi majiyar ne ga hukumar. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Jami'an Amurka da suka bayyana kwarin guwar cewa jami'an tsaron Afghanistan za su iya hana sojojin Taliban masu tayar da kayar baya kwarara a faɗin Afghanistan watakila sun dogara ne da fata a maimakon ƙididdigar bayanai wani rahoton darussan da aka koya wanda babban sufeto na musamman na sake gina afghanistan da wata kungiyar saka ido ta gwamnati ta fitar jiya laraba ya yi gargaɗin cewa bayan kusan shekara ashirin da kashe sama da dala amurka biliyan tamanin da takwas sojojin amurka na da ɗan alamu kalilan da yadda sojojin afghanistan za su iya da kansu rahoton ya ce tambayar kan yadda za a tsara yadda dakarun tsaron afghanistan wato andsf za ta yi kan abokan gaba idan ba a samu taimako kai tsaye na amurka ba har yanzu tana da wahala amsawa sannan rahoton ya kara da cewa an sha ta tsarin ne don auna wannan damar saboda rashin daidaito Indonesia ƙasa ta hudu mafi girma a duniya ita ce ta baya-bayan nan da ta zama cibiya da nau'in cutar COVID-19 na Delta ta fi saurin yaduwa Kasar ta ba da rahoton sabbin kamuwa da cutar sama da mutum dubu hamsin da hudu da dari biyar da sha bakwai a jiya Laraba, wanda ya zama sabon tarihi a kwana guda da waɗanda suka mutu dari tara da sa'in da ɗaya. Asibitoci a tsibirin Jaba sun cika makil da marasa lafiya da suka harbu, kuma mazauna suna ta hanzarin neman tukunyar iskar taimakon numfashi don jinyar iyalansu da suka killace kansu a gida. Adadin karuwa waɗanda suke kamuwa da COVID-19 a Indonesia ya fara haura na India, inda aka fara gano nau'in cutar mai saurin yaduwa. India ta yi fama da mummuna barkewar cuta a farkon wannan shekarar da muke ciki, wanda ta kai kokoluwa na sama da waɗanda suke kamuwa a kullum dubu ɗari hudu a farkon watan Mayu, wanda yanzu ya sauka zuwa dubu arba'in. Kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya ce kusan allurar rigakafi miliyan ɗaya da ɗigo biyar a rigakafin Moderna da aka shirya za su isa kasar Indonesia daga Amurka yau Alhamis, wanda zai zo kan allurai miliyan uku da suka isa ƙasa a ranar Lahadin da ta gabata. Mutane miliyan goma sha biyar ne kaɗai daga cikin miliyan ɗari biyu da saba'in suka karbi cikakkiyar allurar rigakafin COVID-19. A jiya Laraba kasar Cuba ta sanar da ɗage takunkumi na ɗan lokaci kan yawan abinci da magunguna da matafiya za su iya shiga da shi cikin ƙasar. a wani ɗan ƙaramin sassauci ga bukatun masu zanga-zanga da suka hau kan titina ƙarshen makon da ya gabata. Dubban mutane sun shiga cikin zanga-zangar nuna rashin amincewa a duk faɗin ƙasar kan ƙarancin kayayyakin masarufi da hana 'yancin jama'a da kuma yadda gwamnati ke kula da karuwar masu kamuwa da covid-19 a ranar lahadin da ta gabata a cikin tashin hankali mafi muni a shekaru da dama a ƙasar da ke ƙarƙashin mulkin kwaminsanci. gwamnati ta ɗora alhakin tashin hankalin akan masu neman sauyin juyin juya hali da suke samun kuɗi daga amurka ta hanyar yin amfani da wahalar da ta biyo bayan takunkumin hana cinikin amurka na shekaru da dama wanda washington ta tsananta a tsakiyar annoba wanda ya saka tattalin arzikin cuba ya kama hanyar durkushewa ƙasashe da dama da majalisar ɗinkin duniya sun yi kira ga gwamnati da ta mutunta 'yancin 'yan ƙasar na bayyana ra'ayinsu. To a gaida Muhammad Hafiz Baballe da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. buɗe taskar hotannin namu a Najeriya inda aka kusan bai baiwa hammata iska a majalisar wakilai dangane da batun watsa sakamakon zaɓe ta yanar gizo bayan an kammala zaɓe a ƙasar kamar yadda za ku ja wani rahoto da wakiliyarmu Madina Dauda ta aiko mana. yadda aka yi kenan a majalisar wakilai akan sabuwar dokar zaɓe da majalisar ke shirin amincewa da ita. Kashi hamsin karamin kashi na biyu a dokar na nuni da cewa a bar hukumar zaɓe ta yi aikin ta yadda ta ga ya dace a lokacin bayyana sakamakon zaɓe. Amma wasu na ganin lokaci ya yi da za a iya amfani da yanar gizo wajen aikawa hukumar zaɓe da sakamako a dukkanin zaɓuka da za a yi a ƙasa. Wasu kuma suna ganin lokaci bai yi ba. Honorable Aisha Jibar Dukku ita ce shugabar kwamitin kula da harkokin zaɓe a majalisar wakilai. Ta yi karin haske akan abin da ya faru a majalisar. Abin da kwamiti duka biyu na majalisar dokoki da na dattawa suka ce shine zaɓe zai gudana ne yadda hukumar zaɓe ta ga ya dace ta yi. Za a gudanar da shi ta hanyar na'ura ne da yanar gizo ko ko za a yi yadda aka saba yi sannan kuma a irga jama'a su gani da hannu abin da ya kawo takaddama kenan. To kuma dole ne a saurari kowa shi yasa kuma ba za mu saurari kowa ba in ba mu da ilimin da ya dace mu saurara shi yasa mai girma kakakin majalisa ya ce gobe mu sake haɗu a karfe goma kuma an gayyaci Professor Dambata da Professor Mahmud Yakubu shugaban hukumar zaɓe da su bayyana a majalisar dokoki karfe goma na safe domin su zo su wayar mana da kanmu a kan wannan doka da ake takaddama a kai. Ya dan majalisa mai wakiltar birnin kudu da buji a jihar Jigawa Honorable Magaji Da'u Aliyu yake kallon al'amarin ga amsar da ya bayar. Mu abin da muka faɗa a je gindin akwati a irga ƙuri'a a rubuta a sa hannu in ya so su karba a aika amma a ce ba za a irin wannan yar tinke ba to mu muna ganin arewa za a cuce mu wannan shi sa muka ce yasa kake ganin za a cuci arewa saboda mu ne mu ne koma bayan mu ne ba mu da wannan infrastructure din yanzu ka ka dauki Lagos din da kurin dai su ne suke da da wannan harkokin wayoyin din yanzu akwai akwai akwai wurare a mazabata a birnin kudu da boji inda har yanzu wannan babu mtn babu babu celtel babu duk irin wannan eh, har yanzu muna ta kokarin yi ma yadda za su je su shi ma dan majalisa mai wakiltan kajuro da cikon ta jihar kaduna yakubu umar barde ya bayyana ra'ayinsa a game da hayaniyar da ta faru ga abin da yake cewa ba wa'ansu ne dai da suke ganin illa suna da karfi ko kuma ba san yadda aikin majalisa take ba inda yake dambe ba a cikin yanayin aikinmu saboda haka wanda suka yi dambe ina ga wanda ba san abin da ake a majalisa ba yanzu yanzu dai gobe za mu sake zama domin lokacin hankalin kowa ya kwanta a zo mu yi abin da ya dace mu. To sai ku yi kuri'a kenan? Za mu yi kuri'a Allah yadda. Majalisar wakilai ta ɗage shirin zuwa dogon hutunta na shekara har sai ta kammala aiki akan dokar zaben a wata zama na musamman da za ta yi gobe Juma'a da karfe goma na safe. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Madina daga harkokin zaɓe a Najeriya kuma sai batun dangantaka tsakanin kasashe inda gwamnatin algeria ta ba da sanarwar sake bude iyakar kasar da jamhuriyar niger bayan da aka shafe shekaru kusan bakwai cikin yanayin takaita shiga kasar ta bangarorin jihohin agadas da taho wakilinmu a yamai sulaiman mini barma ya aiko mana da karin bayani a sakamakon tantaunawar da aka yi ne a tsakanin shugaban kasar algeria abdulmajid tebun da takwaransa na jamhuriyar nijar mohamed bazoum a yayin ran gadin da ya gudanar a birnin alje daga ranar litinin din da ta gabata zuwa jiya laraba kasar ta algeria ta amince ta sake bude iyakarta da nijar da nufin baiwa jama'ar kasashen biyu damar gudanar da harkokin kasuwanci ba tare da wata tsangwama ba matakin da dan majalisar dokokin kasa mai wakiltar al'ummar yankin agadas bashir sidi abdulaziz ke ganin hanya ce ta farfado da tattalin arziki sosai zai kawo bunƙasa arzikin jiha biyu jihar tawa da jihar agadas kuma zan da nijar gaba daya saboda akwai abinci da yake shigo a ƙasar algeria akwai abubuwa da yawa kamar produce kamar kaya wanda suke zuwa da rangwame in suka shigo ta algeria za su zo mana da sauki a cikin ƙasar nijar mu fara da wajen abinci kaga akwai simul akwai pat alimentaire kamar maka kamar spaghetti akwai madara kamar lahada wannan akwai kaya ya zama motoci da injina wanda suke shigowa da kasa algeria duk wannan suna zama da rangwame akwai mutane wanda suke transport tsakanin arlit zuwa eh, zuwa algeria tsakanin kuma jiha nan tatawa zuwa zuwa algeria kenan zai bunkasa arzikin kasa na na kasa biyu shugaban kungiyar siyan ta 'yan kasuwar da ke shigo da kaya daga washe alhaji yakuba dan maradi ya yi marhaban da wannan mataki ko da yake ya buƙaci mahukuntan nijar da na algeria su dubi batun takardar visa a tsakanin su kamar yadda mutumin Nijar zai tashi ya ɗauki fasfor ɗin shi sa cikin aljihu ya je Maroko ba tare da ya yi visa ba mu shiga mu yo wata uku wanda ba a tambaye mu visa ba muna fatan ubangiji Allah ya sa eh, mai girma mai daraja shugaban kasa ya yi kokari ya sa wannan abun a gaba ya zama to a ce tsakaninmu da algeria ma akwai wannan dama saboda sun ba mali wannan dama mu sun hana mu wannan dama saboda wasu dalilai eh, abin da an kai lokacin yakin duniya eh, da faransa ta samu muka yaƙe su to ba su yahe mana wannan abun ba to lokaci ya kai da ya kamata mu yahiya tsakanin mu mu bude hanyar kasuwanci tsakanin mu wannan al'amura ne wanda a duniya ma an kadibi tsakanin alemanya da Faransa ko da sauran kasashen turawa ba irin bannar da ba a yi ba amma yau sun komo non sun gyara tsakanin su har ma sun haɗe sun zama guda ɗaya algeria da ke ɗaya daga cikin ƙasashen da suka fi ɗaukar hankalin 'yanci rani daga ƙasashen afirka musamman 'yan nijar da ke zuwa ƙasar don rungumar sana'ar bara da ya ƙaurin suna wajen korar baƙi saboda yadda abin ke gudana cikin yanayin rashin mutunta dokokin ƙasa da ƙasa to amma a yadda shugaban ƙasar Nijar ya nasarar ganar da hukumomin Algeria mahimmancin buɗe iyaka alama ce da ke nunin samun canjin tunani. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To a gaida Malam Sile har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai kuma rahoto na musamman inda wakilinmu Zainab Babaji yau ta haska fitila kan kokarin da ake yi na samun maslaha tsakanin al'ummomin jihar Plateau ga rahoton nata. Rikicin makiyaya da manoma matsala ce da tun shekaru da dama ake yinsa ake kuma sasantawa. To sai dai a cikin 'yan shekarun nan, rikicin na makiyaya da manoma ya ɗauki sabon salo inda ɓangarorin biyu ke zargin juna da zarar an kai hari wa mutane ko an kashe mutane ko dabbobi ko kuma an lalata amfanin gonaki. Dukkan ɓangarorin sun amince cewa a baya sun yi zaman lafiya da juna amma dai a yanzu ana zaman doya da manja ne. Shugaban kungiyar raya kabilar Irigwe a karamar hukumar basa da ke jihar Plateau Robert Ashidodo ya shaida min cewa babbar matsalar shine yadda makiyaya ke fada musu cikin dare su hallaka mutane su kuma sanya dabbobinsu a gonaki su cinye musu amfanin gona. Mun samu damuwa domin hari da aka kawo mana a kasar mu Irigwe. Gonakinmu lokacin noma ne yanzu kuma sai aka sa shanu sun shiga sun bata komai wanda ma ba za a iya girbe komai a ciki ba to duk wani abubuwan sun sa mun samu cin baya shi yasa mun kawo kukanmu ga gwamnati gwamnati su tashi kai tsaye su yi abin da ya kamata su tsere rayukan mutane su hana wannan abun kar ya kara ya sake faruwa muna kuma kuka ga gwamnati domin su samu su nemi hanyar da za su dan taimaka ga waɗanda sun rasa eh, kayan arziki domin rayuwa ta yi musu dadi yaya dangantakanku da su fulani a kashin gaskiya da mu da fulani mun tashi mun samu iyayenmu suna zaman lafiya da fulani ko da shike akwai yan kananan damuwa da akan samu mai yiwa a shiga gona sai a ce to an shiga gona to a biya damiji sai wanne ya kare amma a yadda muka sami kanmu yanzu mun samu damuwan da ya fi abin dama yake faruwa da duk lokacin da ake wannan hargitsin sai mu je ana fulfulde to idan ka je ana fulfulde wa za ka kira dole ka ce fulani ne in kuna jin daɗin zama tare da mu duk irin wayannan mutane in sun zo ku ce musu nan gurin ba gurin shigan ku ne za mu san cewa yi eh, muna tare amma idan har sun zo sun aikata har ma ku ba kwa zuwa ku nuna mana cewa kuna kuna tausaya mana to ya nuna cewa akwai hannunku. tun da a da kuna zaman tare amma yanzu a ce kwata-kwata an hana su shiga wurin domin su yi kiwo? to bari in gaya muke kashin gaskiya mutum ya yi gonansa shine arzikin shi kai kana da shanunka shine arzikinka ai sai kai lura inda ka ga akwai gona ba za ka shiga ba ba mu hana yanzu in mun gama girbi za su ya su shiga akwai kokarin da kuke yi na ganin cewa wato kuma matasan ku ba su tsokane su ba balle ma har a samu wannan sabani abin da mun tashi yake nan yanzu muna kokari muna kira ga matasa kada su dauka doka a hannun su duk wani abin da an yi maka ka bi hukuma domin a samu biyan bukata to muna kokarin su gane cewa laifi akan laifi ba shine hanyar ba. Ko a cikin 'yan kwanakin nan wasu da ba san ko su wane ne ba sun sassare amfani a gonaki fiye da 45 a wasu sassan arewacin jihar Plateau. A bangare guda kuwa Abdulkarim Bayero da ke zama jigo a kungiyar Fulani makiyaya ya ce lamarin sabon salo da rikicin makiyaya da manoma ya dauka ya kasance abin damuwa domin kuwa su ma manoma na kashe musu yara suna kuma kashe musu dabbobi. Jihar Plateau a baya ta daɗe tana cikin rigima an dawo an samu zaman lafiya sai aka samu wa'insu ɓata gari suna son su mai da hannu a goma baya to gaskiya wayannan abubuwan abun bakin ciki ne a irin yadda muka san mun zauna da iyaye da kakanni a baya babu wani rigima a tsakaninmu to ban san menene yanzu damuwan da zai sa mutane su dinga irin wayannan kashe juna ba duk kwanakin da suka wuce nan an dinga kai hare-hare ana kashe shanukai ana kashe yaran fulani to gaskiya mun ba mu ji daɗin wayannan abubuwan da suka fara tasowa ba shi ba fulatani baya fara yi sokane mutum sai ya an sokane shi amma duka muna kwantar da hankali muna nuna wannan abun duka a dawo a koma a zauna a tattauna a samu zaman lafiya gwamnati lallai ta sa ido akan suwaye ne suke zuga wannan abun security su sa ido su binciko suwaye ne suke sa a je a kashe yaran fulani ko a kashe shanu domin a samu crisis karkasan nan ta zo na lafiya fulani a biya su shanu kansu. wayannan in an baranta masu su a je a zauna lafiya kowa ya yi hakuri a zauna kamar yadda da ake. Domin neman hanyoyin warware matsalar kungiyar da ke sasanta tsakanin addinai wato Interfaith Mediation Center ta shirya wani taron karawa juna sani wa matasan Fulani makiyaya da manoma daga karamar hukumar Bakos inda a can ma ake samun tashin hankali. Muhammad Ali Shu'aibu ya halarci taron ya ce yanzu dai sun fahimci ainihin musabbabin tashin matsaloli a tsakaninsu kuma suna da yaƙinin warware su. E to gaskiya taron na ya ganar da mu abubuwa da yawa. Ɗaya daga ciki shine ya sa mun gane ainihin menene matsalolin da suke kawo tashin hankali. Mun gane cewa idan aka samu tashin hankali wani hanyoyi za a bi domin a ga an kawo zaman lafiya. Bayan haka kuma bayan an samu zaman lafiya a wannan lokacin mun gane kuma ya za a yi mu ci gaba da ɗorewa cikin wannan zaman lafiya so gaskiya ina kyautata zaton dai wannan zama da aka yi gaskiya wata matashiya ne mai kyau wanda za ta ka da gwamammiyar zaman lafiya tsakanin makiyaya da manoma shi ma kefas malayi da ya halarci taron ya ce sun samu horo kan matakan sasantawa mm, masha Allah don gaskiya yanzu ma a cikin da muke participant a nan gurin akwai gaskiya fulani wanda yanzu haka mun ji daɗin juna har muka faffaɗa me action plan ɗinmu da za mu yi a wayannan musamman wayannan communities ake samun damowi kamar waton josho ganda dafo mushere da sauransu to wayannan wuraren mun faɗa me za mu je mu yi a wuraren da zai inganta zaman lafiya duka watan za a haɗa kai ne fa da fulanin da kuma su natives ɗin wuraren da da ana dan tsoron shiga za mu je mu shiga. Idan aka samu rikici sau da dama mata da yara kan shiga yanayi na tagayyara. Kan haka ne Hauwa Kabir da ke wakiltar mata a wurin taron ta ce suna son ganin canji kan bambance-bambancen da mabambantan addinai ko kabila ke yi. Muna so mu ga canji a cikin mu. wani bambance-bambance na addini ko na kabila gaskiya ba ma san shi duk wanda yake da addinin shi ka rike addinin ka amma dan uwanka da yake addinin da ba ɗaya. ka rike shi ka respecting duk wani kaman al'adu na shi ko na addinin shi ka rike naka irin idan kowa yana nashi to ina ganin kaman za mu zauna lafiya akwai mutumin da ya tashi ya ce an kashe mishi family shi shida amma kuma ya ce ya yafi ya ce mutane ma da suka mishi wannan ya ma san wasu kuma har yanzu aka suna ma'amala da su so kaga irin tarurrukan nan yana wayar da kai sosai lauya mai zaman kansa barista solomon daliop ya ja hankalin hukumomi ne da su rika yin hukunci kan waɗanda aka kama da hannu a tada rikici. Jama'an tsaro ya kamata ana ana ganin aikin da suke yi na kamo wayanda wato an identify nasu a siyan ta'adi in an kama su an yi bincika kuma an same su da laifi a hukunta su bisa ga inda doka ta stipulated amma mm. abun kuma ba a gani haka dalilin da ya sa kenan yan ta'ada din za su dinga yi domin sun san da cewa a karshen ba abin da za a yi musu ba ma za a nemi su ba ma balle a ce har za a nemi a kamo su a kuma hukuntar da su a hana kiwo gaba ki daya so da mutane su yi rancin rancin din zai taimaka kuma fulani ma za su gan amfani rancin din domin anu shi bere ma je gun wani belare a ce a je a sata ko kuma ya je yi ma wani know ta a gona ba eh, wannan zai taimaka sosai dubban mutane ne suka hallaka ɗaruruwan dabbobi ne aka hallaka amfanin gonaki na miliyoyin nerori ne aka yi asara dalilin rikicin makiyaya da manoma a jihar filato lamarin da masana ke hasashen ya ƙara assasa talauci a tsakanin al'umma kuma idan har ba a ɗauki mataki ba zai iya kawo ƙarancin cimaka a najeriya zainab babaji muryar amurka daga jos a najeriya To Madalla wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A duk lokacin da kuke so za ku iya sauraron mu kai tsaye a shafinmu na intanet hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga Abdulwahab Muhammad da shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. mai saurare assalamu alaikum gasar kwallon kafa ta nahiyar turai ta tafi ta bar baya da kura musamman kan bakakin fatar da ke buga kwallo ma kasar ingila su dai 'yan wasa bakakin fatan wasu sami nasarar iya jefa kwallo a ragar kasar italiya ba a bugun fanadaci a bayan da aka yi canjaras wanda daga bisani bayan da aka kara wa'adin mintuna talatin da bata sake zani ba yasa aka yi bugun fanadaci bukaken fatan dai an yi ta musu rubuce-rubucen bakakin maganganu da muzantawa da bayanai na nuna kin jini na halittar launin fata kaftin ɗin ƙasar portugal cristiano ronaldo shine ya lashe kyautar takalman zinare na gasar euro 2020 da aka kammala ranar lahadin da ya gabata a ƙasar ingila nasarar da ronaldo ya samu ya biyo bayan jefa kwallaye guda biyar da yi ne da kuma taimakawa da wajen cin kwallaye yanzu kan za ku ji tattaunawa da ni da tsohon sakatare janar na hukumar kwallon kafar najeriya honorable sani ahmed toro kan batun renon 'yan kwallo wato football academy ya yi bayani da kuma yadda ya kamata a gudanar da shirin a najeriya kasan kwallo ta zama kasuwanci dan wasa guda ɗaya in allah ya sa aka samu ya fita waje abin da ya kamata ya yi area ɗinsu za su samu tallafi wanda kuma shi ake bukata ah, ka'ida yadda suka yi suka jaro 'yan wasa suka zo nan shine wanda ban sani ba amma in sun yi tsakani da Allah ne to Najeriya za ta samu 'yan wasa wanda za su fita waje su zo su yi rawan gani amma in sun yi da son kansu kawai kaiwa a je kawai bai fi shekara guda ba a dawo da su to wannan ba daidai ba ne akwai abin da ake ce academy academy na kwallon kafa tun daga makaranta primary ma ana yi ana zuwa makaranta kuma ana zuwa kwallo dole sai kana da ilimi yanzu da kuma abin da Allah ya huwace maka kai ka gwaninta a wajen filin kwallo kana karatun boko kana kuma kwallo irin yau wannan ne ake yi a samu har a kai yara waje academic din na shine wanda mu abinda muke a Najeriya muna da academics amma hukumar wasan kwallon kafa ta Najeriya bata tsara dokokin da za a bi a tabbatar da cewa an samu academics na gaskiya kuma an samu 'yan wasa da za ta tsabta na gaskiya ba Sani Ahmed Ture kenan yanzu kuma shirin zai kammala ne da labarin Novak Djokovic ɗan ƙasar serbia da ke wasan tennis jankovic ya lashe gasar kwallon tennis na wimbledon na shida da ya samu nasara a kan abokin karawarsa ɗan ƙasar italiya da suka fafata ga ranar 11 ga watan nan na yuli a birnin london a gasar ƙarshen da ya gudana tsakanin jankovic da kuma matthew berrettini ɗan ƙasar italiya an tashi shida da hudu shida da hudu da kuma shida da uku wannan dai shine karo na talatin da novak jankovic ya buga babban wasa abdulhamid muhammad wuri amurka daga bauchi a nigeria a gaida na musamman shirin namu kenan a yau amma kafin mu karkare baki daya ga Muhammad Hafiz da tishin muhimman kanin labarai. Akalla mutane bakwai ne suka mutu sannan wasu da dama suka bata a Jamus bayan wata ambaliyar ruwa mai karfi da ta juya zuwa koramai da ta cika titina da mamakon ruwan sama wadda ta yi awon gaba da motoci da haddasa rushewar wasu gine-gine. 'Yan sanda a garin Koblenz na kudancin kasar sun faɗa a wani sakon Twitter da suka wallafa yau Alhamis cewa mutane hudu sun mutu a karamar hukumar Ahwaila sannan kusan hamsin sun makale a kan rufin gidajensu suna jira a kawo musu ɗauki. An tsare shugaban tsaro a fadar shugaban ƙasar Haiti a wani ɓangare na binciken kisan gillar da aka yi wa shugaban Haiti, Jovenel Moise, a ranar bakwai ga watan Yulin da ya gabata. Wani makusancin Dimitri Herod ya ce, an tsare Herod ne a jiya Laraba. Gidan talabijin na CNN ya ce Matini ta ƙi bayyana a gaban kwamitin binciken kotu da mai gabatar da kara na port au prince ya ba da umarni saboda 'yan sanda sun gayyace ta don yi mata tambayoyi jami'an amurka da suka bayyana kwarin guwar cewa jami'an tsaron afghanistan za su iya hana sojojin taliban masu tayar da kayar baya kwarara a fadin afghanistan watakila sun dogara ne da fata a maimakon ƙididdigar bayanai wani rahoton darussan da aka koya wanda babban sufeto na musamman na sake gina afghanistan da wata kungiyar saka ido ta gwamnati ta fitar jiya laraba ya yi gargaɗin cewa bayan kusan shekara ashirin da kashe sama da dala amurka biliyan tamanin da takwas sojojin amurka na da ɗayan alamu kalilan na yadda sojojin afghanistan za su iya da kansu indonesia ƙasa ta hudu mafi girma a duniya ita ce ta baya bayan nan da ta zama cibiya da nau'in cutar covid-19 na delta ta fi saurin yaduwa Kasar ta ba da rahoton sabbin kamuwa da cutar sama da mutum dubu hamsin da hudu da dari biyar da sha bakwai a jiya Laraba, wanda ya zama sabon tarihi a kwana guda da waɗanda suka mutu dari tara da sa'in da ɗaya. To masu saurare da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma gobe da safe ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin. Kafin nan za ku iya garzayawa dukkan shafukanmu na sada zumunta da suka hada da Facebook da Twitter domin samun ƙarin bayanai da rahotanni da kuma yin tsokaci. Kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar imel ta sashen Hausa at voanews.com. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin musamman muhammed Hafiz Baballe da ya karanto labarai da kuma Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin. Alheri ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu ƙarasa wani lafiya da alheri.